wanted wanted wanted kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bello turji yana jeji sauran yan ta'adda suna jeji ga malami an sa sha wanted Najeriya kasar mu ta gado Dr. Idris karka damu karka damu wannan jarrabawa ce Allah kuma ya baka ikucin jarrabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fi ka daraja an sa sha wanted jahili ba zai gane ba ina ga jahilai suna da yawa manzon Allah an sa raƙuma ɗari ko sama da haka duk wanda ya kamo shi za a bashi wannan suwaye suka sa almajiransu ne na yanzu Dan haka kakku sha mamaki karfi yi wani tunanin wani abu haka rayuwar take tafiya to dukkan mere a wanted yake kowane mutum yana wanted don san taina malikul mauti yana ne yana wanted ɗinka da wanda ya sa wanted ɗin da wanda aka sa ya kamu da su waɗanda suke kallo da wanda suke farin ciki da wanda suke bakin ciki dukkan muna wanted ran da aka haɗu da mala'ika mutuwa magana riga ya ƙare wanted successful annabi an sa a yi wanted ɗin shi akan raƙuma amma Allah tsare shi to bari kai Dr. Idris da ko darajar sahabi baka kai ba baka kai darajar tabi'i ba baka ga darajar tabi'u tabi'i na ba yanzu dai kana matsayin malami ne dan saka a wanted ba wani abin damuwa bane dukkan mu za mu tattara mu koma ga Allah kai dai kawai rike gaskiya kuma ka faɗi gaskiya akwai yawma la yunfa'u umalun wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim kaki ba zai aiki ba wannan ranan rawani ba zai aiki ba wannan ranan securities ba za su yi aiki ba wannan ranan illa man atallaha bi qalbin salim wannan shine gaskiya za ka je tsirara za su je tsirara za mu je tsirara kowa zai tashi tumbur a gaban Allah ina tun kafin yake yanan duniya ne fa duniyan da ta kare su ya rage wallahi shi yasa duk misalin da Allah zai ma mutum akan gobe kiyama sai ce ligadin ligadin ligadin saboda gobe gobe gobe tazo tazo annabi ce tsakanin shi da kiyama kaɗan ne in yatsunan da ya daidaita to gashi nan Allah ubangiji muna roƙonka ka raba mu da shirin almajiran Yahudawa ka raba mu da shirin almajiran kafirai ka raba mu da shirin almajiran waɗanda maƙiya addinin Allah Allah ubangiji ya tsare mu da tsarewansa wannan ba komai bane in dai a wannan ƙasar ne ƙasa ce wadda ba a ba addinin musulunci daraja aka ba addinin musulunci kima yanda Allah ubangiji ya ce a bayar da ita ba don haka dakta ina maka fatan alkhairi Allah ubangiji ya tsare ka da tsarewansa da duk wasu malamanmu na sunna